Wannan taron da ya zo kwanaki sha ɗaya cir bayan fitowar sanarwar ƙasashen Nijar, Burkina Faso da Mali ya tara ministocin ƙasashen ECOWAS da wasu masu ruwa da tsakiyar ƙungiyar ne a matsayin wani matakin neman a tattauna kan hanyoyin sasanci mafi sauki don gudun sanya al'ummar ƙasashen su cikin mummunar yanayi. Dr. Umar Aliyu Ture shi ne shugaban hukumar ECOWAS wanda ya bayyana cewa babu wani lokaci da ya dace mambobin ƙungiyar ECOWAS su haɗa kai kamar wannan lokaci kuma babu wani ƙalubale da ke gaban su da ba za a iya magance shi ba idan aka haɗa kai. A yan taron na yau dai ministan harkokin wajen Najeriya kuma shugaban majalisar ministocin kungiyar ECOWAS ambasada Yusuf Mai Tamatigar ya jaddada mahimmancin haɗin kai wajen yin sasanci ga wannan barakar don gudun jefa al'ummar kasashen cikin wani yanayi. Na jaddada mahimmancin haɗin kai da kuma cewa wasu kasashe mambobin ECOWAS suka ƙudiri niyyar fita abin takaici ne masu haka ba da haka za mu ci gaba da ƙoƙari yadda Allah ya ganar da su za su ci gaba da zama a matsayinsu na membobi na ECOWAS domin ita ECOWAS a sunanta a turance ma ana cewa ECOWAS community an kafa ta ne domin al'umma ba wai don gwamnatocin kasashe ba saboda haka muhimmancin da abin da ake duba shine al'umma jama'a wanda da dama an ka duba wasu kasashe kamar irin su Cote d'Ivoire akwai 'yan Mali akwai 'yan Burkina Faso kusan kashi 30 bisa 100 suna zaune a cikin Cote d'Ivoire. Da haka ce wasu kasashe sun fita ma'ana suna son al'ummarsu da suke zo da suke cinikayya suna rayuwarsu a wasu kasashe duk su koma kenan idan aka zo ana cinikayya tsakanin kasashen nan duk sai an biya haraji saboda haka rayuwar ba wai daɗi za ta ƙara ba wahala ba ta ƙara musamman ga kasashen da suka kudur wannan ne fatan mu shine za a yi amfani da diplomasiya yan mu ne muna kaunarsu su a shawo kansu a ci gaba da zama a cikin yan uwa shi ma ministan tsaron Najeriya Alhaji Muhammad Badar Abubakar ya bayyana cewa to a wannan taro za a tattauna maganar fitar Nijar, Mali da Burkina Faso daga ECOWAS ga matakan da ya kamata a ɗauka na 'yan uwantaka da zumunci da mutunci na juna da kuma kare hakkin 'yan ƙasashen na yadda za su ci gaba da zama duka ƙasashen nan namu da kuma yin hudodi a duka ƙasashen nan namu. So za mu tattauna mu ga yadda za a bullowa lamarin kuma da yadda Ubangiji ana tunanin a samu sulhu na yadda za a daidaita. Muna ta fama da matsalolin matsaloli na tsaro a wannan yanki kuma a zo a daɗa samun wata kofa ta saɓani tsakaninmu da 'yan uwanmu ba abu bane da zai taimaki tsaro na yankin. A game da matsalar ta kunno kai a ƙasar Senegal, Alhaji Badaru ya ce za a bullo da matakan tabbatar da cewa an samu mafita ga daidaita batun ɗage zaben ƙasar zuwa watan Disamba. Na tabbatar za mu tattauna yau a ga kofofin da za a ɗauka na yanda shi ma za a daidaita al'amarin domin a sami kwanciyar hankali a Senegal. Idan ana iya tunawa a cikin sanarwar da kasashen yammacin Afirka ukun wato Nijar, Burkina Faso da Mali suka fitar sun jaddada cewa za su kare 'yancin su a matsayin kasashe su kori kungiyoyin 'yan ta'adda tare da nuna karara cewa shirya zaɓe ba shine babban abin da ke damun su ba a yanzu. Tun bayan juyin mulkin da aka yi a kasashen Mali, Burkina Faso da Nijar, kungiyar ECOWAS ta yi ta kokarin ganin shugabannin mulkin sojan kasashen sun dage wajen gudanar da zaɓe na maido da gwamnatin farar hula lamarin da ya ci tira. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya.